ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa ake Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za mu duba batun da ya fi ɗaukan hankali ne a Najeriya na binciken da wani ɗan jarida ya gudanar dangane da takardun shaidar kammala jami'o'i na bogi da 'yan Najeriya ke samu daga kasashen jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo. Binciken da ɗan jarida ministan ya yi ya taimaka wajen bankaɗo yadda ake samun irin wayannan takardun shaidar kammala jami'o'in cikin sauƙi a tattaunawa da na yi da wannan ɗan jarida umar audu na jaridar daily nigeria ya shaida mini yadda ya gudanar da wani bincike da kuma dalilinsa na gudanar da shi. to malam babangida na gode da wannan daman da ka bani na zo na ƙarin bayani akan binciken da na yi so da farko abin da ya sa na yi wannan binciken shine a lokuta da dama mun ji yaran makarantu suna ta ƙorafe-ƙorafe cewa za ga akwai wasu colleagues nasu da maybe da suna the same department ko suna makaranta tare sai for one reason or the other ko an withdrawing nasu ko kuma su da kansu suka janye cewa ba su iya ba sai ga sun bar makarantan to amma wurin short time sai ka zo ka gansu kuma sun sa kaki wato uniform na nyc kenan na bautan ƙasa a cewa sun gama karatun digiri su sai ga kuma ka bincika sai ga yawancinsu kotono suke zuwa ko togo cikin yar watanni ko just less than few weeks sai ga sun gama karatun digiri to abin ne ya jawo hankalinmu muka ce a'a ba za mu bar wannan abin ya ci gaba haka ba sai mun yi bincike dai. mutane da dama an san cewa abubuwan nan na faruwa a kotunu so amma ba wanda ya taba zuwa ya shige ya nema diddigi diddigi sosai har ya sayi certificate din har ya je NYC to ya kaji dangane da matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka ko ma ta dauka na gudanar da bincike akan wannan badakala na samun takardun bogi na kammala karatun jami'o'i da ka gudanar da bincike akai Allah da ikonsa an yi bincike bincike ya fito kuma ya yi nasara tana mutane da yawa dai ana ta yabawa cewa gaskiya aiki ya yi kyau to ga shara ya kai ga gwamnatin tarayya ma ta ɗauki eh, mataki wanda yes kowa dai zai iya cewa ya eh, matakin da shi ya dace a yanzu sai har an an gama gudanar da binciken da ta ce za ta sa a yi so gaskiya ina farin ciki sosai da wannan matakin da ministan ilimi ya ɗauka so kuma Allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wannan matsalan da ke addaban fannin ilimi na ƙasar nan. To wannan ba ƙaramin aiki kai ba a lokacin da kake wannan bincike akwai barazana da ka samu daga wasu ko kuma wata hukuma a Najeriya ko kuma a ƙasar jamhuriyar Benin ɗin? So a gaskiya lokacin da ke ta uh, gudanar da wannan binciken ba samu barazana ba sosai maganan gaskiya. Su babu ma barazana kawai dai abin da ba babu ne bane mai sauki don wannan binciken ya ɗauki tsawon shekara ɗaya yana ta yi because na biya kuɗin samun satifiket ɗin a Disamba 2022 na same ta aka zo min da shi February 2023 wato ita digirin kwatanin ta zama kamar pizza ne kamar yadda dai kasan san za ka yi odarin pizza a zo ma da shi kana zaune a gida ba ma sai ka je ba so da na samu certificate din ban iya na tafi bautan ƙasa ba saboda abin nan tsanantawan da nyc ta yi wurin clearing wanda suka yi karatu daga kasashen waje so ta Kaduna ba su cika ba so sai na je su koro ni sai na je su koro ni har dai tsawon shekara ɗaya da har na zo na samu na yi wannan hoton ƙasa a disamba kuma muka sake buga labarin a cikin watan disamba so kaga abin da ya faru kenan to a waje ɗaya kuma na je ta bakin wani malamin jami'a a najeriya dangane da wannan bincike da wannan ɗan jarida ya yi a cewar dr bashir kuzo dole ne gwamnatin tarayyar najeriya ta gudanar da bincike a kan irin wannan badakala da ke gudana a ciki da wajen najeriya maganan gabatar da takardar shaida ta karya da wasu ke gabatarwa cewa sun yi jami'a a ƙasar waje ko kuma wani babban makata babban makaranta wannan abu ne mai haɗari lalle ne gwamnati ɗauki mataki ƙwarai da gaske amma babban abin tambaya akwai tarihi a tsarin mulkin ƙasar nan dangane da waɗanda suka yi forgery ɗauri na shekara goma sha hudu ko wani abu makamancin haka mutum nawa aka tsare aka ɗaure aka hukunta domin ana samun wannan zarge-zarge hatta ga manyan 'yan siyasa da sauransu cewa takardun da suke gabatarwa akwai tuhuma cewa ingantattu ne ko ba haka ba don haka da bukatar dai a ɗauki mataki mai kwari daga cikin abin da ke haifar da wannan yana da alaka da irin yadda jami'o'in kuma suke jami'o'in najeriya yajin aiki da rashin wato ainihin ingantattun abubuwa wannan kan sa mutane su ba da wato ainihin hanzari excuses shi yasa suka je kasan waje karatu na haka ina da kyau ita kanta gwamnati ta inganta waɗannan jami'o'i malamai su yi aiki cikin kwanciyar hankali ya zama babu yajin aiki ya zama kuma ɗalibai za su samu abin da suke so sannan kuma yana da kyau a ce duk wani certificate ko duk wani kwali da wani zai kawo daga kasan waje ya zama akwai wata cibiya mai zaman kanta wanda za ta tsaya ta tantance gaskiyar wannan certificate din ya zama cewa akwai ta a kai wanda zai nuna cewa a eh, nuc ne ko kuma ah, wato ainihin wani wuri mai alaka da wato jami'o'i ya zama za su tabbatar da certificate din da ya zo daga kasan waje a matsayin certificate wannan yana da kyau a ɗauki mataki mai kwari in ba haka ba wannan yana iya ruguza ƙasa yana iya ruguza al'umma domin ka ɗauki a ɗauki wani ya dawo da kwali a ƙasan waje ce yana da wato kwalin digiri na karantarwa a tura shi je karantar kaga zai halaka mutane don bai sa abin da zai karantar ba ko kuma a ce malami likita ne ya je kawo wato ainihin kwali a matsayinsa na likita a je a ba shi aiki a likita kuma ƙarya yake bai yi ba kaga wannan hadarin yana da yawan gaske Allah ta'ala ya kare mu da fatan dai za a ɗauki mataki mai kwari. To yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki wani mataki na dakatar da amfani da takardar shaidar kammala karatun jami'a a ƙasashen jamhuriyar Benin da Togo da Uganda da Kenya. inda ta ce tana gudanar da bincike a kan kasar jamhuriyar Nijar. Bayan wannan ma akwai wasu jami'o'i na daban da ke cikin gida Najeriya amma suke da alaka da wasu jami'o'i da ke kasashen ƙetare su ma an dakatar da amfani da takardun nasu sai an kammala bincike. To sai dai kuma wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka bai wa wasu iyaye da ma ɗalibai daɗi ba wayanda 'ya'yan nasu ko ɗalibai suke karatu a wayannan ƙasashe da gwamnati ta dakatar da amfani da takardun nasu kamar yadda ɗaya daga cikin iyayen ya shaida mani mai magana alhaji abubakar muhammad na baban yaho akan maganan karantu na su kamar kwatano ga sunan sauransu ni yara na shekara wajen su uku suna karatu a kwatano din kuma a ce za a yi kuɗin goro a bai kamata ba mai abin da ya samu 'ya'yan talakawa me malaman makarantar nan na najeriya suka yi su ga an inganta a makarantun nan na manya-manya makarantu da mu 'ya'yan talakawa su samu ilimi ingantacce shi sa za ga mun fita ko ghana ko kotono mu je su yi shekara uku tun da can ba yajin aiki amma bai kamata a ci gwamnatin tarayya ta yi kuɗin gori gaba ɗaya ta ce wata ta hana waɗannan makarantu ba tuci duk a najeriya ba doktoci irin kano a nan suka yi karatu ba su yi wani wahala ba suka samu ilimi kuma suka karanta yanzu akwai masu tukin jirgin sama akwai masu pilot akwai masu doktoci a Kano babu a arewa ya mu ba za mu rika fita waje yayin talaka ya je shekara uku ya samu mulkin ya samu ilimin shi ba domin nan sai shekara biyar su kuwa ainihin kyauta aka ba su ilimin nan amma har yajin aikin malaman nan ba wai don kishin kansu ba ne, don a inganta A jami'o'in nan domin 'ya'yanmu su daina fita waje amma ba yi ba amma ya kamata gwamnatin tarayya ta zauna ta nutsu ta ga cin waɗannan makarantu shin wane ne wane ne na gari wane ne ba na gari ba a nan ba ai akwai su mun san irin waɗannan makarantu amma za a ce kawai yanzu 'ya'yanmu da suka samu ilimi mun shekara uku kuma har yanzu akwai wanda suke aiki in ka je can ma sai ka koyi faransu sannan ka zo kai a yi mafasara da ingilishi saboda kaga ba mu yadda cewa cewa za su soke waɗannan makarantu na ƙasashen ghana kwatano abin nawa, domin yaran wacan suke zuwa saboda nan ba yajin aiki in yaran kai na so karatu sai shekara biyar can shekara uku ya gama digiri din shi ba yajin aiki ya kamata shugabanninmu su yi nazari da irin waɗannan makarantu in za su gyara makarantar najeriya ya ya'yanmu su daina fita saboda rayin yajin aiki a bincika ba wai za a yi kuɗin goro a ce duka an soke waɗannan makarantu da gadar da kwatar ba a duba sun waye waɗanne ne na gari waɗannan ƙasashe to muna fata wannan shugaban ƙasa ya gyara ilimi ya gyara malaman makarantar nan ya ba su gudunmuwa da za su mu kama 'ya'yan talakawa domin makarantun na a gyara su da yaran mu ka fita waje su yi shekara uku su samu su samu digiri To masu saurare a nan ne kuma shirin namu na wannan mako wanda aka kara tsawonsa daga minti bakwai zuwa minti goma ya kawo ƙarshe a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jolly, Leather Gresham na ku babin jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa